بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت عرض قوم ظلموا أصابت عرض قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتهم وما ظلمهم الله ولكن ولكن أنفسهم يظلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده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 اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو بيو وطن تقص وطن شعبان هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبور لا يدريه إلى أربعين لشدة Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. To, na muna nan dai kafin a suratu Ali Imran aya ta ɗari da goma sha shida shafi kowa da nashi. amma kafin ka anni asma assalamu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh hidayatul ayat na karshe fadilatul kitabi idza aslama wa hasuna islamuhu falalan da kitabi mai littafi kenan يغوض ليك ما يلتاك إلا كون صارا إذا أسلم إن مسلمت وحسن إسلامه يكما كوعك مسلم تنفى يتوت وفي الصحيحين يقول الرسول صلى الله رسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يوطون أجرهم مرتين أقول وسمتاني أكو أنا باس لا داسو بيو رجل من هذا الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران mutum ne daga masu littafi ba yahude ko ba nasare bai imani da manzon zamaninsa lokacin ba a annabi muhammadu ba ya ci gaba da bautar Allah yana bautar Allah ta labari ya same shi ai annabin nan da ake jira ya iso bai yi wata wata ba ye imani da shi amana bi wata bahu ya bi shi cikakken bi da zuciya guda ya gaskata shi wannan yana da lada guda biyu ladan wancan da ladan wannan don haka kaga wannan ya nuna falalar baki ta amma mai imani shi kenan إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لن يؤمن أن سكيتون كي وتسك كافر شيء ما يمكن سبرو أبن سكي سكي سبيو أن دند أكايت ونكر شيء سكيتون كي لن تغني shay'an amwalahum ko kuma dukiyoyinsu ba su tare musu komai kamar yadda yayayen da suka hayayyafa masu mukamai iri-iri ba su tare musu komai a wurin Allah ba su ba dai kai ko da amfana su wa ula'ika su wa'in nan masu saurin kai mai saurin kai bai ji daɗi ba duk inda yake kan sawa'un irin wannan ne ta wurin kaiwa Allah shi yake gaba da kafirci ta wurin kaiwa mutum da mutum wannan wani abu ne daban amma wa'annan ula'ika sabon nan fasu ne yan wuta kaman ba ma kama ba su yi gace min siyayyar umumi hum fiha khalidu sun kuma dawama za su yi a cikinta ba su da ranar fita su da yake ce ya hasaratahu ya kula buka'ihim yawmal qiyamati مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا fatankwacin dukiyoyin da suke halakawa a wannan duniya wai na manta kila ko wani ku ya rike mun karanta nawa amerika take kashewa a kan kinsanci amurka ba an kawo shi ba mun karanta tiriliyon da daloli suke kashe tiriliyon mun karanta inda suka abin na din sai dai kwaje ka kafin da kira ta gari ko kuma ya ɗauko anjanina tiriliyon suna kashe wa malami kaza suke tuka turo amurka mai fali iri kaza wanda yake da ƙwarewa kaza da makarantu suna kashe kaza sannan a ainihin masu wa'azi wa'azibin gida-gida suna kashe kaza ga kafan watsa labarai iri-iri nasu na musamman da wannan wanda suke dubawa amma duka da shi dukiyar ta kashe a banza ka Allah sai. duk ma wasu masu yin wannan suna yi ne kawai abinci suka zo nema suka je nema ciki amma ba addini ba saboda haka nan kwatan-kwatan irin tiriliyon daloli da suke kashewa din na fi hafi na ya fi duniya kama salere kamar iska fiha sirrun wanda yake akwai tsananin sanyi a cikinsa mutane kan ce jaura inda tattabi sai kan lambiyoyi suna bushewa wani lokaci ta bushe da yawa wani lokaci tsakatsaki shekara-shekara da aka ga masana a tsawon a ce jaura ta bi ta nan jaura ta bi ta nan ba shuka ba bishiyoyi ma mutu kuma ne wa fushi to wannan kaman irin wannan iskar ne fi hasirru asabat har ta kau da ta samu amfanin mutane zalamu anfusahum wa halakarsu ta halaka shi gaba ɗaya to waɗannan mutane sun san gaskiya suka tashi gaskiya kawai sun tashi suna adawa ne da annabi muhammadu da littafinsa da mabiyan musulunci su ne ba sa kauna a duniya da shi yadda suke narkar da kuɗi a addinin su shi ne rubutu a takawai tsofaffi haka zauna suka tsara kaza kaza suka juya shi kaza kaza suka juya shi burin su sai kawai halakar da jama'a haka dukiyarsu za ta tafi a banza kamar waccan gonan da fanni ya samu to yanzu wannan idan ba a saka musu komai ba Allah ya cuce su bai cuce su ba don ba su yadda ishe ba idan abin aka taimaka a to yanzu kai ka bi hanyar nan kai kai gada a nan shi kenan sai ka tsallaka ka ce kai can riya za ta fi amfani a je kusa da dogon can ai gada kana gan an yi gada can za su biya ka ina ba su ɗaure ka ba sun kyauta ga inda aka baka ga hanyar da aka ce ka yi wa gada sai ka ƙi ka yi wa waccan idan aka ƙi biyan ka na kwangilar ka ta fito an yi laifi ba laifi ba an yi daidai ta ga wannan mutane suke ga abin da Allah ya faɗi ga abin da manzon Allah ya faɗa musu ga yadda lamar ya su kansu sun san haka amma saboda adawa saboda kiyayyen annabtaka ta zo a gidan Isma'il ba ta bayyana ba a gidan Isra'ilu shi ke nan suka kama gaba ya wannan annabi sai mun kifar da shi a wannan dole ba sai an kifar da shi aka ci gaba da ɓata shi da nau'in ɓatanci kala-kala wasu daga kidamuman musulmai ma suna ɗaukar irin sukan da suke sai su yaƙa musu shi wa man zalama humullahu Allah ta'ala bai zalunce su ba walakin anfusahum yaslimu tunda suka ki abinda aka tsora su to kuwa za su ga su ma abinda aka ba su na sakayyar sharhul kalimat kafaru ma'ana shi kazzabu billah wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallama wa وشرعه ودينه ya kai shi wajen gida uku ala hudu abu ɗaya ne kazzabu billahi wa rasulihi shar'ihi dinihi abu ɗaya suka yi lan tubni anhum ha lan tujzi anhum ba za a saka musu ba su shiga ƙauye ƙauye su don fara ƙabaman gine-gine a kai musu injin ruwa injin ruwa ko a kai musu duk abin da wanda za a kai musu injin nika lan tujiz ya anhu ya ba wahala dai an sha wahala amilatun nasiba amwalar wala auladun ƴaƴansu ma da suka wurga wurare daban-daban wasu sun tafi can wasu na nan an fama musu mukami a wuri gaba an tara musu kuɗi an kawo musu hanyar tara kuɗi ta ko'ina an buɗa musu ba su tare musu kawo mai gobe kiyama min azabillahi shay'a domin abin da suka yi ba shi suka kasuwa idh la yauma yawma idhin yanfa'u ba wani dukiya ranar kiyama da zai yi amfani wala wani haka ya yayi kowa ta kansa yake likullin rin yau ma'izin sha'anun jibonai matsalu ai sifatu wa halu ma yin fi kunahu siffofin matsayin abubuwan da suke kashe shi li ibadali da'awatul islam kun ji shi kalma da kalma kashi kamar in karku wancan littafin din tunda suka ware a duniya gaba ɗaya mai a zai sai da yadda kuɗin da suke karanta suke kashewa kafar kafa an dunkule afirka aka dawa ana bin gari gari a najeriya kaza a ghana kaza a kamaru kaza sudanu kaza ina kaza sannan kuma kaza misira kaza waye kaza waye kaza inda suke kashe kuɗi kawai don dai a daƙile kiran annabi to shi kiran annabi na Allah ne da wannan hanya za ka ga shi babu sun yi ta wahala kuma ta tashi a banza wanda ma suka samu shagalalle suka samu suka zo sun san haka musulmi ba da rai ta addini sai ga wani mai neman abinci wanda duk abin da aka sai masa gashi da kuɗi aka sai masa da kuɗi zai je karwa saboda shi ba ma addini ne gaban shi amma suna kashe dukiya wanda kalubale ne ga al'umman annabi muhammad ko kuwa al'umman da annabi muhammad ne za ku yi da dukiya hmm? eh eh eh kamun da kuma kawai haka amma so tsakani da Allah eh da ka ce ka ka sai wannan duk gaba ɗaya ai gwalli ne da felike abu da ba nan ba sabuwar da aka samu eh, mata masu karo nono gari aka tare su ake kuzo akwai a muku dindin sama sun ku kuna nan kuna ta wahala kullum ku nono kullum ku nono ku zo in za ku ce kasuwa eh, ku zo ku biya za ku kuwa jirgin sama sai ga wata baturiya da guduma aka ɗauki hotonta tana kwale-kwale na aka ɗauki hotonta tana rungume da eh, ƙarfe na aka ɗauki hotonta ta haɗa ta haɗa can sai gashi kuma ta hau jirgin sama ta tafi ku ɗauka jiya daren fulani za ku yi jirgin sama kawai ka tare su ba in za su je su kai nono shi to ku tsaya a koya muku yadda ake yin jirgin sama in ba ma ko irin na fulani ba wane ke rike da garin eh su ne da ya zana ce an shi fulani da wata yana ka ce su duk kabilar duniya akwai yan kawai akwai yan birni amma sai ake wasu yan kawai ne ce ikon Allah a kirga a garin a garin a garin dole nawa suke da shi sarakuna wasu ke da shi ka tilama wa'annan sarakuna na zamani suna jingina shi ne abin da duk da dai gunce karya sai ba ta gane ba amma a da wasu yansan gwamna na wasu gaban kasa na wasu kai ko shi ke na 'yan kai shugaban kasa ka fita daga cikin fulani na a har da yau a jiya sanda zasa ba ta ke wa dama nan ina da lokacin da yake zaɓe ma sai a ci a wurin shi a nasa za a yi murnar sai ga shi yana dama fura da hannun shi hmm? to sai na kuma ce fulani ba su da ilimi wannan ilimin ka je jami'o'in ina ka ji profesa ne profesa akwai wanda kusan wata wani gida ne kawai su kawar shi ban kiran su wani sai da kwaya san shi profesa wane wa ne, prof wa ne, wane wa ne. kusan family su gaba ɗaya duk ainihin kowane ya shafi kowane ga sama ma profesa ne ta zama kuma ce wai da sai karatu ba wannan irin karatun kama ko sautin ɗan ɓangaren addini kuma ka nemo ka gano da kyau na cikin gari ta zama da an rana yan kwanar zace ba ko ku jahilai ne an cuce ko ba ku yi karatu ba eh? to mukane ne to ra'ayi ba ka to da kafira na ke da su to to karamawa ne mun san da abin nan girma ne to duk da nawa suke da shi su jami'an rawa suke rike da ita ni haushin da ke ba ni a nan a je a samu mutanen ƙauye ana halaka su na can ko bakwai karatu ba ƙabilan kuma sun karatu ba hakan ƙabilan sun ba su karatu ba a dai sharfa da kyau ba ga wanda ba sai karatun ba duk karatun da ake a duniya sai ka sabo suna da zara a ciki Eh? To, wani ma abin yin da ke kula yana guda guda wannan ake abin nan. Ai, sallar na zai yi sabon salanka, alin shehu. Can, Eh, eh, eh, eh na san na san wannan magana ta dace da ake da ma a haɗa fulani faɗa da hausawa hatta suna zagin shehu usman dan hodi wayannan furfurat din doktor din sukan taro aika ce shehu usman dan hodi ba yaƙin addini ba ina zagi irin wannan ba jihadi yayi ba hausawa ya yaka hausawa ya kashe wanda kuma ba haka ba ka sai ba haka ma ba ya ga ba an kada kai ka sai ba ma haka ne ba abun ba ciwo ne ka sai ka mutu an kada wannan to ka kare abin da babu hmm? abin da ke da ke iya karewa amma ka zama a zakarar zuba dalilai yanzu ba da rana ne ba yanzu ba da rana ne ba hujja ga kaza hujja ga kaza ai kai za a dinga kallo kawai sana ba mace ruwa to suka da kana wannan na an san irin wannan propaganda na ce tun muna tun muna na kanta ba mu an yi kaɗan to amma dai ma can yana a tsaka muka je kuma muka gudu muka basu rana a tsaka wannan maganan ayyul ga rubutu suka yi musamman don shi ne ake tafiyarwa makarantun boko tun farkon su shi ne usman dan hodi da jihadi ba ya kashe hausawa ne don a haɗa hausa kuma ya kamata hausa su gane gazon zikirin ya isa haka hmm? to ai kuma suna faɗi ai magana shiga take abin haushi shigan jama'a take sai ka ga wani wanda bai taka haka wai zai jana kai zana ai ka ga nan ne dole ka fito a fito ai magana ba dole a fito a nuna masu fakkariya suke domin wanda ba su sani ba sun fi wanda suka sani yawa kula da gaban zikirin wani na kallon magana shi ne ke ba inda za ta amma tana illa tana illa amma abin da tashin hankali ƙaryar da tashin hankali kuma sun tafi sun tafi kan haka haka za ka ji ana ta za ka musulmi ne zai nage ce ai ka san guri kaza ba sai karatun gun ko ba ai ba sai kaza ba shi kusa a ce samun kaza ai ake samun kaza ce eh, a'a ka nemo dalili da amma ba wannan ne ba ba wannan ne matsalan ba kawai an zo an zuga ƴaƴan musulmai ne an haɗa su faɗa ya kamata lokaci guda kabilan nan ta tashi ce sun daka da faɗa nan kuma ya karu. ba zai taɓa ci gaba in ya tsaya aka dakatar da shi sai a samu sun dattawa ba su sai sake kudin abin tausa nan in an tsaya an yi ittifaki akan kaza an sa kan abun sai ka gani sama da mutum kaza a tsari wajen mutum tamanin suna goyon baya saboda wani abu da ake ba amma za a yi dakar damu na na daya duk maganganun da ake baɗu ba ta kamawa ƙarya ce cikin ƙarya don daga nan haka mai yake zama ma yanki ko na hu li ibon ali da'awatin islami ko ba za domin in ba a yi faɗa ba ba a yi faɗa da juna ba musulunci ke yaduwa musulunci ke haɓaka ƙaruwa ake haɗa su ku dubi abuwa kabila ta shiga cikin wannan kabila so fajar da juna illa sai dai yin sa'ari ya taso ni wane wane karami wancan wane wane duk mun sarƙe da juna mun zama abu guda da wani rana a tsaka ana bin kabila kabila ana bincike ta har aka wai gari ana bincika wanda bai bincikuwa ma. kamar mutum ne kace zaka cire masa kashi ya zai rayu Ya ba zai rayu ba muna zaune shekara nan wata waɗannan kabilu ba wani rikici ba wani rikici girmama juna ake kowane ce wani yi min kaza wani yi min kaza karrama juna ake wannan suna rayuwa a cikin gidajen waɗannan ne wani ta gina kaza irin wani kaza na ilar rayu wani kaza ko yanzu akwai irin waɗannan mutanen wani lokaci ai abun kanci wani ya fito fili ce to ni gaskiya ba za a hani ni da wayannan ba tun da ga wannan shirin ba zan yadda da shi ba da wane muka zaura tare akwai wani mutum da yake ce min a cikin masallacin zai gare sai kai kada ba za mu yadda abin da mutanen masu ke faɗi ba ba su ba koya wanda sa kaya na san ba za su wannan magana ba sai dai babban ne a cikin su inda a gidan rediyo faɗi wannan magana da sai ta girgiza kuwa a dalilin shi ne zai yi na ce haka yana kallo na kaman ya girme ni ya dan girme ni dai gaskiya da gani ya girme ni zai na ce ne to kana da ce kaza ka san wani abokina ne ka san wani abokina ne da ganin ka har tsohuwar mata sai ta koyi kamin in gani ga mawan shi illa da yake gazar fikirin ya doke shi da yawa yace ɗanka ya musulunta nayi nayi yana ne da zan yi ina gari ba to kuma ayyuka sun min yawa da zan bi shi in yi ta lallama shi a ah, in je gidan shi a ah, an san gidan zayin san ba to amma ba sawa amma ya ki hada ni da dan me yake nema waje na me yake nema waje na uku amma na da sarki da koyar da koyar na amma dai ya nuna min irin yadda ake zaune zaman karashi wanda na san haka amma abin ya zo daga bakin su ne shine yake abun mamaki saboda kalan siffansu da halinsu da halin abin da suke kashewa da ibi tsali da awatar islami au littasar da ko kuma su hana gaskatar da shi eh, to da kafara yake ne yake da suna kalma yake fassarawa shi ba karatu ne ba sai aka ɗauki asir wajen matsalu aka fassara mana kwatankwacin irinsu nan kuma asfibu sadun da ra'un guda biyu ai ya ba shi na haru mako yace asfibu ma'khudun min as-sarir alladhi huwa sawt daga ƙara mai ƙarfi rihun sarsarin وفي الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجراد فيه طهرة allazi qatala bisallu wanda sanyi ya kashe shi idan ana ce mataccen a ce zallan matacce wanda ya mutu mutuwan Allah amma wanda sanyi ya zo ya musu irin wani kisa ba a ci ai albardu shadid shine asirru ishe arrihul barida iska sassanya الشديدة البرد السبيلة البرد من أمل صدي التي تقتل الزرع وتفسده وأنا تكي كشيشوكا تقعت عشي ودي هنا شوف جورا الحرس في كلمة الحرس دق أقوي الحرس آي آيبو أشوف ودي ذات عشيكم عن الحرس إن آيبو حرس القوم هو تو حرسو بيه حرسو yake al'arfu ma ta harufa lagun ardu shuke-shuken da ake haka masa ƙasa a yi huɗa a kafse wa huwa zar'u kalman zalamu an fusaku ko da su can zalamu an fusaku shi dai haitu danna suha inda suka fata rayukansu da zunubai suka damal mala suka jagwalgwala ara su da zunubai kishiyoyin wanda suka tsarkake ta da tauhidi da imani aflaha man zakkaha khaba man dassaha to su innan na kasar da nasuha bisurki wal ma'afi fa'araduha suka gabatar da ransu bil halaki wal khasari Hmm. dari da shaƙi da mai a ina kuma ka tambaye shi can ayan ba abun na mai aka faɗi dai mai aka bari ban ji ba ai kafa da kawai shi wannan gane abin da ke sai shi ne babu tauraro mu babu ya shi da tauraro da ta ba a cikin aya ne ba tauraro ne ku shi da dama ina raba kalmomin ko me aka ce a tauraro an oh tauraro ne gaskiya don kula ban gan shi ba yana da gaskiya galibanin shi in an zo da shi ba a rubuta nan ba amma akwai guraren da suke rubutawa akwai bugun karshe karshen nan eh, ku duba shi kawai ayan ne ake sa a wani za a sa katon tauraro amma a cikin ayan in an ce innal na kafaru akan kafaru sa da an sa wani tauraro to tauraro an sa tauraro to ka gama karatu ba za ka komai a wurin ba in ka bi tauraro sai ka mai shi a to wannan tauraro ke cewa shi da ce innal ladina kafaru da gaskiyan shi a innal ladina kafaru ismu inna wal khabar lan sunan inna da labarin lan tuguni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a ana babu ma wani abu ciki na hauna in ji Allah jikai shi ma'anar aya ta yi ma'ayan ma'anan waɗannan ayoyi guda biyu masu fa'ida lamma zakara hana hala a ahalin kitabi lokacin da Allah ta baraka wa ta'ala ya kawo mana matsayin ma'abota littafi hal eh, kusa da yake da makam amma makabu ya fi halu to sai dai wannan fa a yaren masu bautan Allah kafin yaren su daban da akwai wanda suka ware kansu masu tace bautan Allah bin bautan Allah samar da shi har su je kololuwa bautan Allah to ana ce musu annasi kuma ba wani sabon abu ne ba da ma yana na haka manusa kuɗin nan duk inda ka bi da su sai ka tsara ma la ma kawai duk da yan bidi'a sun shige su daga baya suka ɓata na ɓatawa amma gaskiya ba za ka baci ba tana nan yadda take sai dai mai ɓata wani ya gama ɓatancin sai ya tafi ya batta tana nan ba abin da ya same ta to shi wani hal momini a halin kitabi wa asana alaihi nan Allah ya yi yabo a kansu bima wa habahum min sifatil kamar. saboda abin da Allah ya ba su na siffofin kammala ai ahlul kitabi bai kamata ku yi asarar wannan ba ai wannan shi ne mai muku amfani duniya da lahira ku tsaya ku bi gaskiya ku tsaya ku yi tunani menene gaskiya tsakanin su ina tuna wani nan wasu wanda aka je wa wajen su da wata suka ce kan gaba ma wani wancan suka zama da harigida da ganguna da mai suka ce kunga wani tsohon miki sai ba za mu bi ku ba da yan hulunan fetin kam da yan wandunan jeans sunan gado, da yan tosi mata a kawo su rigar mama da menene yadda za su yi zina duk aka tara suka ce ba za mu bi su ba in ma bi za mu yi na hausa wannan za mu ke mu shekara da shekara muna zaune da su lafiya sannan rana a tsaka ba za a kama na tsiya mu karba ba to wannan yanzu shi ya laita kauman a yalamu na da a dinga shiga wurin su ana ko waɗanda ba su musulunta ba a je a dinga tattaunawa su jifa ba ji ba mun zo ne mu musulunta da ku dole ba amma ga alherin da ke cikin musulunci mun san ba ku sani ba to amma a yanzu za mu faɗa maku ku ji muna son ku saki ciki da mu ku yi mana tambayoyi amma a duni la ikraha fid din kun mu da makamai abu to addinin musulunci haka aka karantar da shi hasali yan kasuwa da masu yawo zuwa gari gari aka kafa kaikar da wannan addini ba su da makamai ba su da menene shirin fada to dan kasuwa sai maka fada yana dauke da kayan kuɗi ya tsebo ya sayo turarensa ya sayo habbatu sauda'ansa ya zo da wane ne da wane ne ɗinsa fatonsa da ɗan bibinansa da menene yana sayarwa shi zai fada da kai ya faɗa da kai sai dai nuna ma ga alheri wannan abu ana cutar ku an karkatar da ku alhali alherin duniya da lahira da inda yake addini ɗaya ne tark annabi isa ma shi yayi ku duniya da safe ba an kama addini addinin shirkaci a zama shekara ɗari ne yawa bai daga shekara ɗari fata-fata suka warga zaki aka yi gaba suka ɗaiɗe suka haɗe da masu gwasan gumaka. yana nan cikin min hajji sunna sunna bawiya na ibn taymiya daga nan suka koma kaza suka koma kaza suka koma karshen ta suka mai su bankan bautan gumaka ko ka kwanta da ka tsaya maganan da da ake yi ba sai ka bi mai magana ba je bi tarihi zai nuna ma gaskiyar lamarin yadda ke addinin ku kan shi sunan shi musulunci amma ka daga nake farce ke kiran haka yi tashi haka yi سودا كان أثنى عليهم بما وعظهم من صفات الكمال ذكر هنا ألم ننسى الله يأنبتو منا هاتين الآيتين ما توعد به أهل الكفر جرجتي الله إيوة كافرين من الكتابين من الكتابيين وند سون سون جسكيا سكتر جسكيا سكي خان الأمة أبي جسكيا وغيرهم من المشركين على طريقة القرآن في الترغيب والترهيب jan hankalin da lagwada da fa'ida ga mafita ku duba da kanku za ku ganta fili gashi gashi gashi gargaɗi ko a duniya in ba a biya addinin musulunci ba an shiga matsaloli an shiga matsaloli daga inda aka bar ƙwar'ani al'umma sun shiga wani hali da shi kiri muna ji mana an zo an kawo mana jagalgalo daga wani gari an raba mu da 'ya'yanmu an raba mu da matanmu an raba mu da ɗalibanmu an raba mu da makwatanmu an raba mu da wanda aka raba mu da shi da sunan demokuraɗiyya an haɗa miji da mata faɗa miji mata ta ɗauko gatari tana neman mijin da za ta sa a rashi da gatari wannan wannan irin addini ne da addini mai cewa a kashe yan uwa har gida guda a rufe gida sa masa wuta ana jin mutane na bindiga a ciki duk siyasa ce ƙur'ani ba nuna mana haka ba liyan sadu min hay'at man hayyahu Allah ta'ala lil hidayati ainihin liyan sadu don shirya da wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shirya shi musamman شيء هيا تعالى للهداية البشرية والشريعة فقال إن الذين كفروا أي كذبوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا ولم يوحدوا بس إيماني بس كتيس الله دقى شركة وألا الله sun jingina wa Allah abubuwan da suka jingina masa lan tubniya anhum amwalu. wannan daloli da ake kawo sun asali ma dalolin mutane ne aka masa ai riba ne ba daga ba. a samu kafa a karya sa idan kun dogara da abu a zo a karya shi a zo a karya shi a jefa ku cikin talauci kamar yanzu wani shirye-shirye da ake a karkace a koyi ya an jiwa an sayo masara an kawo ana sayar da masara dubu hamsin sai sai ne ba noma ku ci gaba da noma a rore a rai muna nan nan da duniya to dole ma mai amfani da takin ba zai mu bar fashin ba takin bar fashi mu ga da fakin mu na shanu wanda bayan shi wancan dama suna ja da juma in ka sa wancan wancan ya sa takin gida sai ya fi ka amfani ga lafiyayyen amfani an kawo muku masarar da ba shekarar ta nawa ba an ciyar da ita chemical mota na wuya ai duk mai hankali bai sayan masarar waje ice su Allahumma ana kana da doki da kake ciwo su kana ka ba dokin ka to amma shi ma ya kana son ya yi abin arziki in an karya arewa a noma kai dan arewa mai ribarka duk kaya da kasar iran da sako ko hatta allurai inda ya kiran sa ne ba abin da ya sako ai kasan ina hasa da shai'un yuran ya kamata su masu hankali wanda aka yi musu wannan su ce au au tsoho abun da kake mulki kenan a ba yau ga ka kullum ka ba maganan kan ana fada ana menene kuma ba su kudi ana cin gaba da fada ana menene na bayi randa na mu'awiya Allah sarki mu'awiya Allah ka jika mu'awiya ana tsakiyar fada da Ali bin Abi Talib mummunan fada sai ga eh, shugaban turawa ba ya yi bai da don sai zuba a kan kiyanka ya yi rubuta masa ina gare ya kai kai yi hattara kare daga cikin karnukan mai suke da sunan romawa ba fada muke ba har da kake da sun zaka zo ka abun nan da bi da ɗan na ne muna iya shiryawa rana da sai in kira shi in ce masa da al'afa nan ni ba na yi kuma yanzu ne kake shawa ni kashe ni kake so kai kashe ni ka cika ruwan na ya fi ma komai a alarira fata na ka Allah kai kauta kashe ni kawai mu koma mai fata-fata da ka saka kuwa gargamin mu a rarrabe rabon da kake wata bai kai ƙarshe ba muna rana ɗaya muna iya dungulewa rana ɗaya wanda za su ba da rayuwar su ga sunan sun sun kira su ba da rayuwar menene ne matsala da ni da kai muke rikici ko to kashe ni ba da kashe wala ba da al'umma na nan ka dora su akan alkurani da hadisi na san shi ma ba zai da kashe shi wajen a'a kai dai da wajen da ka zauna me abincin da kake so a tara ma abu da aka ci duka wajen cin abinci kusa da kula da masallatai da sauransu da gara da wani kuma da masara lokaci guda a sai malar ta dawo an zan an kai wa aka karya masu masara aka karya ba su da ba na jin fila ko gari ya karyo ko eh, ko sun daga wani dan tambaya nan duk da sai ba na yaza wurin jama'a gari ya karyo eh dan gida ba abin da ya karyo sai illa kawai na asu wanda aka ɗauke su so kaɗai aka karya na ga yadda za a yi wannan karyawa ido na namu masara ko ku goyi saboda ka nan nan gaban Allah ya kai mu in shekara ta kare mu iya mota mu dama wa talakawa ku zo ku ci tuwo eh, daga nan bai koma mu je mu sake nomo wata na shekara hudu ne ba sai ma ga yadda za a yi bayan shekara hudu shi ma an abin da aka zarge hmm? bayan wannan abu na dubu ɗari da ɗoriya mako lokacin gudanar ka to ai yanayin shi ma ba a taɓa yi ba daga lokacin da ke kawo ta mataccen masara eh? to saboda aka nan saboda don mai ne a ce ce da ciwo an kare ciwo ciwo ya kare gini sai dai ma nan ji kawai illa masu nasi nasi nan shine eh, amma kiwo ya kuma gagara to noma ya gagara a ah, ah, wannan bai kai ba ma ba noma din ka je ka noma gana kallon abinci ba ka je ka tsaye shi ba mutanen su tafi abinci ta gama ɗiba sannan ce to yanzu an daidaita ku zo ku kai abincin ku kasuwa ku sayar abincin mu ne fa ka kawo mana mu sayar haba ai ya da ya kana kallon ka noma wannan da dawa aka kore ka aka ɗauka aka cafa ka ya ka ce to an yi surgu yanzu kai zo ka kai dawa ka gaje ka fayar mu je mu raka a za ku kama ni ce mu je mu raka ka kuma mai yi Tuna da yin an ma duk abin da aka maka ƙwaron ka ba a shari. An ma ta sace ka bi su kai ka bi su kai ta halaka. Gane baka da tunani. Dan ta gune an kuma amuwa da su. Dukiyoyin da ba su tare musu kuma wala aulada. Akwai na harko. Karrara harfan dafai wala auladahu. Kada lan tuguniya anhum amwaluhum. sai aka zaka ka zama auladuhum ma ya wadatar amma sai ka ƙara wata la wala auladuhum لتأكيد عدم إجناء الأولاد دون تبت الدلشن أمبالي جايا جايا ما قصد مصيبة أنت لنو كأنهم شيئا ما أن العرب أن الأولاد يجبون عن أبائهم حتى العرب سكتوا أنا كاري إياه جو ہے سب کیوں میں نبا جی بندی ما او عند العربی نشیخو عند الارفی جس کیانے يعني، آه، اجناع الاولاد انہم شیئا ما ان الارفا تاردتی و الادا ان الاولاد يذبون عن ابائه يا يا نا قال يا ينسو ويدفعون عنه ثم كان ترى مصر سيكون الله أولادهم أي في الدنيا كما عندني الدنيا توبى لنا كما في الآخرة والآخرة مما أراد الله تعالى بهم شيئا أنا من الإجنائي ainihin daga mimma arada Allah shay'an bi wanda Allah ya nufi su da shi komai ba su yi masa min al-ijma'i daga wadatar da su daga Allah لأن الله تعالى غالب على أمره tun da yake addinin musulunci shi ya turo da shi shi ke kaji ya su shira ko ala dini kulli to ka tabbata Allah ku sai ayi nasara sai nasara akan lamarin sa azizun Allah mai buwaya ne zuntikam mai ramo gayya ga duk wanda ya taba masa bayansa to ko yana kula da su yana tare musu yana mai da martani a kansu ku jira abin da zai baya ayoyi daga ta ɗari da sittin da shida a da ɗari da goma sha shida zuwa ɗari da sha bakwai to wannan dai da sha bakwai sau biyu aka yi shi وقوله تعالى وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أتكلم وانا جملة فيه بيان حكم الله تعالى فيه akwai bayanin hukuncin Allah a kansu ko cikinsu. Wa huwa anna ula'ikal bu'ada wa'annan ne satattu daga rahama. في الكفر هو أداء في الكفر والضلال المتوجلين في الشر وند سنوي ليسا وجه شر يا شر بابا شر الدنيا والفطاب هم أصحاب النار سنة يموتون jefa mutane تكي matsatsi دقلدن الذين يعيشون فيها لا يفارقونها هم عندي an idan za ku zauna a cikin wutan nan ba su rabuwa da ita eh, wani wurin abadan jala eh, ya mutu biya wala ya haya babu mutuwa wanda za a yanke a huta ba kuma rayuwa wata rayuwa ta ni'ima wallan tukunya anhum amwaluhum dukiyoyinsu ba su tare musu komai allati kanu yufakhiruna biya. wanda suke fariya da ita to dukiyoyin da aka kashe maka ko ake masa kuɗi dukiyoyin da na zalunci ne wala aula da ya'yan da suka haifa da wancan dukiyoyi na kanu zuna bilin wanda suke izza da su wa yastansiruna suke neman nasara da su ba su tare musu komai to mutanen da ba wuta san dinga biyo gida gida na kona su ko a tarihi ba taɓa yin abin nan ba wannan azaba ce daga Allah ba wanda ya sa ta ne har da wani magana ba ai tsawon tsaya ne masu tsere ba wutar to ka ga wannan ya ishe ku tashin hankali ko ko sai dauki dan guntu sai ya wani biyu ɗaya ya ba kafin a wa wuta ta tashi ko ba kala har da matsalu su suka san gaskiyar magana su da kallon magana in eh, suna faɗi ne don su tsorata mutane ko na faɗi wannan wata araba ce a gare su tun da wutar ke ce tsuntsu aka ce zai ɗauki ɗan guntun abu ya je tafi dai ya auna wuri sai ta kama ya ɗiba ne ya markaɗe ya ɗauki kusan yanki ne yanzu an kano ba gaba ɗaya wannan notice ake musu kafin ta gaba ɗaya ta inda za su bi su karyo su dawo alƙur'ani su dawo sunan manzon Allah Allah zai yaye musu yubaddilullahu sayyi'atihim hasana ƙarshe sai Allah ya canza musu yanzu lokacin wa yayi wajen nuna wa mutane ayoyi na kauro wannan su ne ayoyi da ake cewa na halitta ga su nan masu nuna mutane ta dulla ala annahu wahid yau yawm al na la fa fihi malu ranar al-qiyama malu baya amfani a cikin ranar yanzu duniya na gani mai dukiya ya tsallake ina mai tsallake mai bautan Allah ne kaɗai ya tsallake mai takawa ne kaɗai ya tsallake wala banunun haka ya'ya illa man atallaha bi qalbin salimin sai wanda ya zo Allah da zuciya wankakkiya Allah kaɗai ke babu munafunci a cikin zuciyar abin da ya faɗa maka a baki shine a zuciyarsa shi ne wanda ainihin zai tsira gobe giyama. Salihun Mina shakki ya kubuta daga shakka wa shirki ya kubuta daga shirka subhanallah wal ya kubuta daga kafirci wal uzri ya kubuta daga jiji da kai Wani nifaqi ya kubuta daga munafunci Ku je kujerar hausar shakka larabci aka gyara shi ba larabci aka gyara yadda ban kai wannan hausar jiji da kaji ma hausar ne ba wannan larabci wannan yake ce kaɗan rike mutum larabawa yanzu dai a hausa wanda ake da shi a nan guda biyu kalma nawa kalma biyar amma biyu da hausa sai eh, aka samu hausa su wannan ko kashin ko cikin ba inda zaka rayu na gaji a shakka kai na shakka kai na shakka yanzu a ce maka sun tashi ba su tashi ba su mamali inda zan wani su kai karfe goma hmm? ko gandu <laughs> hausa kake can tama a ta mutu wannan ba larabci ne ba ko gandu kokawa ta ai kokawa daga kuka ne ai ya zama yau da mashaka ina kokanta yana amfani da ita da kyar yanzu ka kokar da ya shaka yana shakanka ka ce ina kokantan ka ce a ka manta ne yanzu maganar ta shiga shigo na larabawa muke na nuwa eh. dangin annabi ne kwanai sai هذا ما تضمنته الآية وانا شونا أبونا آية نتقنصو تقريبا قوم شاشنا أما الآية أما وانا آية تقريبا قوم شابقي فقد ضرب تعالى فيها مثلا ألا يا بقوم مثالي أتكنتا يا كاو مثال آية لبطلان نفقات الكفار وجمعات كشي قطن كافري أتتر ربا أتتر دوكيو إن ملايو داتا قواتا أتارو أتارو أدو أنا باو ومتعدين كذو كذا أنا دوكيو ما تيال بركا دوكيو ما تيال بركا an kwaɗa mutum kwaɗai ka je ka kaɗi wannan dukiya ta baka ce to sai ka ga wannan ko taimako aka kawo a makaranta da ce banki ne irara an rasa abin da za mu ce zai banki za a yi maku gini da me da ranar banki ce a ku banki ma zauna a gindin bishiyar in abun ya faskara ruwa ya zo ba mu iya komai in mu dinga shan nono in muka sha zallan madara ruwa bai ma komai ana ruwa kana hayaki hmm? wanda ka ga ruwa ya zo ya rasa idan bai sha madara ne ba shi kenan ba ma sai ta gini ba amma za mu gina dawa in ga mu kai faɗakar da mu ne ba a faɗakar da mu ba amma yanzu kan za a gini. ha mai wannan katil kuffar ya ma rufa min auna ce ai ma'ana eh, abun da kafirai ke kashewa wal mushriki da mushrikai ta yanzu idan dangin aristo abun da suke kashewa a kan mutane sai sun koma sun bi aristo sai sun karyata annabawa ai Allah ne san adadin kudin da suke kashewa duk kasar da ta yadda za ta bi aristo aristo ka da yadda ake ba ta bashi a ba ta kyauta a ba ta menene Wa amaluhum allati yarawna annaha nafi'a da ayyukan da suke ganin masu amfani ne gare su fi duniya wal akhirah da laha masalan Allah ya bugo misali nuna ayyukan su babu ce musu ayyukan su kashe kuɗin nan da suke da gine-ginen da suke suke yi don taimakon abun na su rihan bari da wato iska ta sanya da shadidatal A asabat zar'a unasi ta samu gonakan mutane alkamarsu ko ta samu shinkafarsu Kada da rusilu an yi dadda girbewa wahon biki farishu na suna murna kai bana zan samu shinkafa haba a ƙarshen iska na ta ta kai duk ta koma ta zama shefe inda kake sa ran za ka samu buhu ɗari a ranar gari ka sani da buhu uku da yar in an shaƙe to haka kwatan kwatin masu kashe kuɗi don ya a kafirci wafihi mu'ammiluna ana to akwai masu buri a ciki suna tsammanin za su samu ba za su samu ba mu'ammiluna suna fare to iskan nan sanyin nan ta fata فعليها تلك الريح عليه فجمع لشيء نهائي فلم ينتفعوا بشيء منه هم بس ساموا بعض رانا تاشن جمع بنزاعي قال تعالى في هذا المثل مثل ما ينفقون أي أولئك الكفار irin taimakon da suke kawo wa annan yan uwansu da irin wanda suke kawo wa musulmai don a bi su da irin abubuwan da suke abin nan fi hadhihi alhayati duniya ai mimma yarawnahu nafi'an wanda suna ga za su amfana lahum nafi'an lahum min ba'd anwa'il jirri kama salirihi zai zamo Kamar wata iska ne fiye a sanro mai sanyi أي برد شديد أصابت أي أي تلك الريح وأن إسكان تبي الباردة حرس قومي kan mutane ai zar'ahum annabik fa halakat afsadatu Daga anan ai ne fa mu min harfihim aka hana musu amfanin gaba daya ma kanu amiluna wanda suke sa yan za su samu akwai ni haruna baro ko na haruna ce fi ha sirrun da aka ce ai kalmar sirru ta gaba fasarwa hada tabir afada shiddata bardi hadhihi rai wannan da ba asabar sirru a me yake da suna asab fi ha sirru ya nuna sanyin da yake ciki mai tsanani ne iz ja'ala sirra matarufan fiha aka fa sirrin nan wurin a cikin wuri a gara za ka Allah ce wa ma mu wa ma mako. bari mu bidda narin mu ta gaba da me a ciki nafa ta'ala an nafsihi zulma ha'ula'i Allah ya kore wa kansa zaluncin wa'annan ba a zalunce su ba abinda suka yi ne aka taka musu da shi Aljaza min jinsil amali kama danu yudinu saboda kana zulma haƙula ilmun hafiƙina kafil batili wa sharri almunfiqina dai ba munafiqina ne ba haƙula ilmun na fil batili wa'annan masu kashe dukiya a shirme wurin ɓanna masu amfani a hana masu marafa amfani a bafu. wa sharri wal fasadi falam yi jinu khairan ba su birbo alheri ba ne in fatuli wa asbata zulma minhum aka tabbatar da zaluncin daga gare su su ne azzaluman su suka yi zalunci wa asbata zulma minhum li an fasihe laisu le so in fatuli saboda mummunan ciyarwar su da suka dinga yi wa fasadi idan muka koma cikin wa ma zalama hum حيث أرسل عليهم الريح إن يتورو مصدونا إسكا ميسني فعال كزرعه تخلق أمبانين غناسو سبحان الله kaga wannan ke nuna maka idan mutum ya shiga masifa mala ya taba Allah ya taba Allah dole sai ya gani a rayuwarsa ko kansa ko ƴaƴansa in lam yaf'al Allah ta'ala a bihi Allah bai musu wannan haka kurun ba illa li annahum zalabu sun yi cuta sun cuci Allah sun masa taurin kai sun cutar da bayin Allah bil kore was shirki wal fasadi fajarrahum Allah Allah ya saka musu bil irmani da talauci da babu wa bi zalika kanu kuma zalimi da an kusa sun suka zalunci kansu don abin da isa ne su sakamakon ayyukansu ne قال تعالى وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون هداية الآيتين أبو abubuwa da aka fa'idanta kuma ake cin fa'idanta daga cikinsu don abin da ake fa'idanta ana sun fi hudu. don ya kamata ana komawa in an yi wannan karatun an gama ka daɗa kan abin da malamin yake ya fa'idanta yi nan na fa'idantar da kafa na fa'idan da kafa ana koya maka da yadda za ka samu fa'idan ƙur'ani ya ga koma ka karanta ce a ah, to ai mako za a iya gano fa'ida kaza a ah, fa'ida kaza ma za ta yi bullowa a nan wanda za ka ci gaba da fa'idan da hafaɗin ya kare gaba ɗaya kafin a zo a daɗa maka za a daɗa maka sati mai zuwa aya uku ya dace wannan biyu ka haddace ka bi ɗaya ɗaya ka zo ka bi a dunkule sannan ka zo ka ga fa'ida ɗaya ɗaya su ne kalimatun ce a dunkulen abun da ake nufi da ayoyin shine nan ma'anar aya ta yi sannan daga cikin abun da ka koya ciki akwai abubuwa guda hudu manya-manya to za ka iya nunka su su zama ɗari ya danganta daidai irin kwakwalwanka don da ya fi ta tsamuwa ya yi ta tsamuwa littafin ba zai ba.

fa subhanallah kada dai reshe ya juye da mujiya kada dai kaikayi ya koma kan mashaikiya Allah sarki Ibrahim ya sarki bakin da gaba da an fita da hmm? ba komai zauna da isa an gama karatun zai ce maka ga maganan ba ma bai ma da alaka da tafsiri kayya ko haka mashayiya kaga misalin abin da ake gura mun koma duniya duk inda ka gama mako, kuɗi kuɗi kuɗi shi kenan muka samu kuɗi sai ga ƴaƴan musu mana tawaye duk wani mutum da ka sani yau ina da da ja akan ƴaƴan shi tun da kuɗi an kafa gaba ba addini ba ba addini ba ba addini ba ba addini ba kuɗi in kana da kuɗi kana da in ba ka da kuɗi ba ka da fa subhanallah yau ga tsakanin mu da matan mu wata adawa ce abinda duk za ka ce ya akai akai haka kai fa ka je kafa mu kai magana da ita ko ka shirya da kyau? ko ka je ma wannan ba a yadda ba shari'a sai da aka faɗa da babansa aka zauna aka ce ga sanan amana ka ce insha Allah ba za ga abin da ba a so ba to wanda aka ba da amana yau ita ce kai mata ita yanzu abun da za a yi kafin a fara komai daidai muke daidai muke ni da zaki na ko mu zama daidai ba ni ne mai gida a shugaban ɗakin ba sai kuma wacce kake rike da zafin shi ina a daidai muke kasan ku dole a wasa mun bar tsarin mu muka ɗauko tsarin da ya halaka mu da haka sakamakon barin wannan tsarin aka koma dukiya aka koma yaya sai ga yayan ba amfani sai ga dukiyar ba amfani dan yanzu mai dukiya ba zai iya kwana masallacin nan ba amma kuran kai kaga haka kai haka kai haka ka duk unko ne da gomu lanka kai mai ne ka koma lungu sai dai da safe a nan ka shi kuma zai yi ba dole ne mai lungu lan yuguni lan yuguni anil mar'i malu me za ka ce gana malu lan yuguni anil mar'i ba ta tsarewa mutum komai banda malu wala waladun kana da ya tara in ba mai da hankali ba an ba dai na aikin ruwa kabuwa ba ƴaƴan ba ta aikuwa ko kuma ita ta fita da kanta ta je ta sayo almajirin kan titi zai fi ma yayanka albarka kana so a kasa mu almajiri ka ce masa a ne zo ka kai min bora ije ya kai idan akwai wani aiki a'a babu wani aiki in ke nan ka za masa rauranto in yi ci tuwon sarki to in an samu na aiki a tiran shi ko wanda yake sabon tuwo wanda aka samu sa daɗi ne masa malam ba zai iya zuwa ya kai bola ba sai eh, koyi ya ku kai bola ya dinga zage zage ya dinga tsine tsine in ba za ba an kaga an faci baron gida shi ya sace ya je ya sayar sai kuma wancan yana ta gaske masa zo da sauran su don na ka ce kuna ka a bari in kai in dawo ta koyi ne ije kai ma bola da wa shi shaura nan ya ishe shi albashi ta kenan to dan gida to wani karin sahi ba ku ji abin da ya ce za ka gaba almajiri in zai magana da kai zai ya durkusa ina ran kai da dai ina zannon alaji mai kuɗi mai mulki mulki a ce ranka da daɗe mai yan kubbar kubbar da babbar riga a ce masa alaji wanda a shi da littattafai a tare ko ba ya karantawa malam shi kana duk ne malam ba a ɗaya a cikin su to don haka kun ga ku 'ya'ya masu albarka 'ya'yan birni wanda har suna iya zama su zo su zama a nan akwai kalubale a kan ku duk ne zuga ku ya haɗa ku da iyayen ku ba ku yadda baban ku ne shugaban gidan maman ku ita ce wacce take gudanar da gwamnatin gidan ba wanda za ku ci daga ciki ko kuma man kama su albarka wanda kuka zo kuka saurare irin wannan karatu ku sani mazajen ku su da shugabannin ku Allah ya ɗauki shugabancin ya damƙa masu gidan nan ba zai zaunu ba sai da shugaban gidan ki sani ba daidai kike da mijinki ba malam da fifi ko tsakanin ku nesa ba su ba in kika ba da haɗin kai da shi kika yi masa ba'a za ki samu nukin abin da kike samu duk abin da yi wurin ki ne za ka kawo ke ce asali a musulunci mai ajiyar har ta cewa aka ce da za a baka ajiyar kuɗi su bata to an tashi za a maka intanet ina malar umar a ina ka ajiye kuɗin suka bata ya ce e na fito na ba wa babban bata ta na je da muka tarar kuɗi na ka ce a ah, gaskiya ne sun bata kama ka ce kai ka koyi da kanka suka bata ah, a ajiya za ka yi amma yanzu ba haka ba ne ba abin ya rushe tunda ita ce ta iya koyo kawai kana zubarwa a tsakar ke zai shi kaga shi ko kaga shi ko zai jawo mutane kaza kaza kaza ta kwashe ta kai lungu ta koyi mu yanzu ne masa take ruwa na ka jika aljihun take dubawa kuna da tudu tudu hmm? in ka za ana maka wanki kai akai tuwa ake amma ma ga manta komai rigar kullum a ɗaga ba ko ga bulan jaya ni baiwa ce. ai ba wanke da ba a wata to don na ke ce ba sai ke sha wala ba a bari a laji me amfanin rayuwa ta ai wannan wankin da kake gani da nake maka lada a kai buta mai ba daidai ne ka ba da wanki ban nan ainihin abu nan ai asarar ladan kin kanin ka soce ne in ka kai wanki ba min zan wanke in samu ladan da ake ba wa mata to inda misalin kada maka ko kallon ta maka na samu canje ga canje ga dake kuma an aje ke za a cikin an jima da ana son za ga ga je ai akwai sauran kuɗi a samu dake ba fi kama dole ma wayo kai ma fa dole ka nuna wayo duk inda kana da aka zarce ya za a yi abantar ya za a abantar ce a ba ka mu kai ba zaman amana za mu yi dole ne ni isa aka ce dole akwai me yake da suna ganin kuma manyan yan boko ne akwai shi duru da miji da mata wannan wajibi ne kwa ya cika shi akwai nashi shi kadai akwai nashi abun nan duk ka'idojin aiki akwai ka'idojin aiki akan ku gaba daya akwai ka'idan aiki akan shi yaje akwai ka'idan aiki akan matar ita kadai za ka yi dole waɗannan ana karanta su amma ba a ce musu shedul din of din ba ba a faɗa musu ba sai da ta maka hakki hakkin miji da mata wannan sun yi musharaka wajen guda hudu manya-manya hakkin miji akan matarsa hakkin matar akan mijinta saboda haka nan a ƙa'ida an riga an karanta tun daga zaure tun daga gidanku kin karanta wannan baban ki ya koya miki ko maman ki ta koya miki kaza da kaza da kaza hakkin ku ne gaba da ku shi kuwa kaza hakkin ki ne dole ki wa mijinki kar ki kuskura ke da ba ke masa ba haka za ka ga iyayen asali suna hudu ba wa yayansu ko za ka yi gidan miji an tura ta zama lokacin har da dungunan ta tun da nan gidan kina da rashin kunya kina ta kaza to maza ki je ki masa ki ta koki amma wannan za je masa na ce to koyi wata wata yari da yar mace ma kuma ya kote bani ya tashi malam wani ta ta ta aihu da ta tashi auren da ya ta taro malaman Najeriya ko malamai wasu jin Hausa matan da menene tana ce to gata fito ta fito a tsakiyar mata na nan na koya mata kaza na mu koya mata kwalliya na koya mata kaza idan kika je gidan miji kika yi masa wanki Allah ya isa ban yafe miki ba sai ba baiwa ce ba ce oh oh ko mijin ya ci mata da auren an ji aikin ba kusan duka ka ne malama ce ba kuma ba a ɓoye aka yi abun ba a gaban jama'a ta fito da ita ta tsaya ta faɗi abun da ta yi mata ta tsage ka idan ki ka je ki kai wani jinki aiki bai ya bai biki ba ikon Allah ana ɗaukar ta ba daga nan garin zuwa Abuja su je ta yi lacca a sau ta je Kano ta yi lacca ta je ina ta yi lacca tun da ka san wa'azin mata shi ke ja yanzu ke ke ja kada wannan yanzu na za ka za ka to ma sun karbi nasu abu ga hmm? kai kiri. wannan ya raga kaso eh kasa yanka aka yi wannan iya mutu a gaban mu aka yi kesa ko dj zan je yanzu na a gaba na aka yi kesa ta girma har ta fara magana ta je makaranta aka gama karatu aka je aka dawo yanzu ita ce babban malama ta musulunci ka yanzu wannan ai kaga an wargaza iyali an wargaza zamantakewa karshen ta mijin yana gani abin da zai kai ba wanda ta yi zafi a ta yi wuta da yawa shi kenan kuma sai aure ya zauna haka wani tana da wanki ta ɗau kayan ki ta abu kayan ki yan yi guni anil mar'i malon malu baya komai wala wala dun. in dai tun farko mutum koma duniya to ko wannan ba su yi masa amfani ba mata zalama a mai zalunci ba zai ne Allah kishiya ba in na shirkar da zulmun abin wata arraba da ni'imatin lare ya karo azabar Allah na biyu ahlul kufri hum alun nar wa qulubuhum a mahkumun bihi muqaddarun alaihim la najata minhu kuma su wa'annan kafirai hum ahlun nari kuma dawwama su a wuta abu ne da an riga an zartar mahakomo bi muqaddarun alaihim an riga an kaddara a kansu in dai sun mutu da wannan kafircin la najata minhu a cikin abubuwan da muka koya za mu ganin na uku butulanul amali Salihu bi shirki wal mauti alal kufuri bacin aiki na gari an yi aiki ana ga an yi saboda Allah sai dai ba yadda manzo ya faɗi ba ainihin da shirki da shirka wal mauti alal kufuri da mutuwa kuma ta ƙarshen mai wannan aiki zai mutu ne a kan na ƙarshe lamba ta hudu istihsanu darbil amsali halaccin buga misali fil kalami لتقريب ma'ani don kusanto da ma'ana ilal azhani zuwa ga kwakwali to kuma nan za mu tsaya sai Allah ya kai mu mai biyu ko yau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 آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وطينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدنا رب ارحمهم كما رب يصلون سجارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين